أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ‘Yan uwa musulmi na kusa da na nesa gaisuwa ta addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar haɗuwa da ku domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani na masallacin jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa da ke nan bauchi a yau cikin wata ramadan wani litinin sha ɗaya ga wata ramadanan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira wanda ya dace da hudu ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna karatu a cikin suratu yunus alaihi salam yau za mu tashi daga aya ta saba'in da ɗaya a yayin da muka yi karatu a baya har zuwa cikaton aya ta saba'in allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون نعم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الله يبعد الأداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلو عليه النبع نوح Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce ka karanta musu labarin annabi Nuh, iz ƙala da ƙaumihi yayin da ce ga mutanensa ya ƙaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum makami idan dai zama na a cikinku. ya wato ya tsananta a gare ku wa tazkiri bi ayatillah haka kuma wa'azin da nake muku da tuna muku ayoyin Allah fa'ala Allah tawakkaltu to ni dai ga Allah na dogara fa ajmi'u amrakum don haka ku tattara dukan al'amarinku wa shuraka'akum sannan kuma ku kinsa al'amarinku da kuma abokan tarayyan da kuke haɗa su tare da Allah duk ku haɗu sun mala'ikun kuma alaikum humma sannan ya kasance a cikin al'amarinku babu wani abu da yake ɓoye sun maƙudu ilayya sannan ku zartar da hukunci a kaina wala zirun kuma kar ku saurara mu Fa’inta wallaitun, idan kuka juya baya fa ma sa'altukum min ajr to ban tambaye ku ba wani abu na lada in ajiriya illa Allah lada na ba ga kowa yake ba sai dai ga Allah wa umirtu an akuna minal musulmi an umarce ni da in kasance cikin musulmi fa kadzabu Allah ce sai suka karyata annabi nuh fa najjaynahu wa man ma'ahu fil fulk sai muka tserar da shi da shi da waɗanda suke tare da shi cikin imani muka tserar da su a cikin jirgin ruwa wa ja'alnahum khala'iq kuma muka sanya su suka zama su ne mamaya a bayan waɗancan wa a na alladhina kadzabu bi ayatina sannan muka dulmu yadda waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu muka halaka su a cikin ruwa fanzur kaifa kana batul munzarin Allah ya ce ka yi dubi ga yadda ƙarshen waɗanda ake wa gargaɗi ba sa karɓa ya kasance A nan Allah Maɗaukacin sarki ya ɗauko mana ko ya sake juya wato hankulanmu ne zuwa abubuwan da suka faru a baya Allah maɗaukakin sarki ya sha gaya mana cewa labaran abubuwan da suka faru a baya akwai izina ga waɗanda suke rayuwa a yanzu laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin labaran waɗanda suka suka gabata a baya akwai ɗaukan izina domin Allah maɗaukakin sarki irin yadda yi da da haka yake yi da yanzu don haka duk abin da kuka je an faɗa a kan baya ya kamata ku rinka saurara saboda a cikin al'amari na tarihi lallai tarihi koyaushe yana maimaita kansa shi yasa Allah ke yawan maimaita tarihi saboda abin da ka ji ya faru da na baya shine zai faru da na gaba su ne wato abubuwan da suka aikata a can irinsa ne aikinmu na yanzu ko mai kyau ko mai muni maimaitawa kawai muke yi rayuwa kullum maimaici ake yi da irin abin da aka yi a baya shi yasa muke da bukatar tuna baya saboda mu ga yaya za mu yi aiki a yanzu shine Allah yake ɗauko mana labaran annabawa domin babu labarin da ya cancanta mu ji mu ɗauki izina da shi kamar labaran annabawa to daga cikin annabawan kuma akwai waɗanda labarinsu ya fi jan hankali sama da na waɗansu to ɗaya daga cikinsu shine annabi nuhu alaihi salam awwalul mursalin farkon cikin manzannin Allah wanda Allah ya tayar akan yayi wa'azi shi yasa Allah ya ce watlu alaihim naba nuh bimana uqsus alaihim khabara nuhin alaihi salam ka ba su labarin tarihin annabi nuhu alaihi salam amma annaba'u akhassu min al saboda alkhabar ya hada da kowane irin labari amma an ce annaba to shine al-khabaru alladhi fihi wa fihi shan al duk labarin da a cikin sa akwai abubuwa na hadari a cikinsa akwai abin da ya kamata ka tsaya ka lura ka nutsu shake ce annaba shi yasa Allah ce anin naba ila azim don haka shi yasa Allah ya ce ka ba su labarin annabi nuhu a yayin da yake wa'azi ga mutanen sa yace da su ya mutane na in kana kabura alaikum makami ma'ana in kana azuma alaikum wa sakula alaikum idan dai ya zama ya girma a gare ku makami ma'ana makami fikum wa baina azhurikum idan dai rayuwar da nake a tsakaninku shine yake kuna muku rai a ce har yanzu ina nan ni ban mutu ba kuna ci bakin ciki kuna ta so in mutu su bihi hatta hin amma ban mutum ba shi Allah ya tsawaita rayuwarsa ya dade falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama yayi shekara dubu ba hamsin shine ke cewa in dai zaman da nake ta a cikin ku ya dame ku yana bakanta muku rai hato ku kashe ni da magana ta kare ku tara duk abin da za ku iya ku gama da ni in za ku iya ni na dogara ga Allah shine ma'anar abin da ake nufi to shine Allah yake in kana kabura alaikum maqami al maqam bi fathil mim ma'anarsa al mawdi' al muqam kuma bi dammil mim shi kuma shine al iqama haka in kana kabura alaikum maqami ko mukami, duk ma'anar za ta zama guda ɗaya ce zaman da nake yi ko kuma inda nake zaune a tare da ku a yanzu shine yake damun ku kamar yadda Allah ce innal muttaqina fi maqamin amin da fi muqamin amin duk kira'o'i ne amma anan fi maqamin shine kira'ar dukan malamai amma duka ma'anarsa ita ce idan zaman da nake yi a cikin ku shine yake damun ku ba kwa son gani na ba kwa son jin wa'azi na takura muku wa'azi ya dame ku ba kwa so wa tadhkiri bi ayatillah bi ma'ana wa wa'azi iyyakum bi ayatillah wa'azin da nake muku da ayoyin Allah bi ma'ana bil hujaji wal barahin min ayatin lahi alkauniyatu wa shar'iyya wa'azin da nake muku da ayoyin Allah na zahiri da kuma na cikin littafi duk kuna gani cewa ya dame ku ba kwa son wannan ne ce fa'ala Allah tawakkaltu ni na dogara ga Allah ne wanda wannan yake nuna cewa wato babban wato makami kuma babban wato abin da yake zama kariya da garkuwa ga mai wa'azi na musulunci shine dogara ga Allah kawai amma sharri da ta ko ina yana iya fitowa Kama kar mutum ya ji tsoron sharrin masu sharri kar ya ji tsoron zargin masu zargi ya haƙura ya ci gaba da karantarwarsa za a samu masu zagi za a samu masu tsaki za a samu masu ƙi a zuciya za a samu kuma wanda za su iya duka ko har ma su yi kisa amma Allah maɗaukakin sarki yake nuna dukkan annabawa ɗabi'arsu ita ce su riƙi garkuwa da tawakkali ga Allah fa ala tawakkaltu ni na dogara ga Allah fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum bimana ahkimu wato amrakum ku tsaya ku tsara al'amarin ku tsara shi shine manan ijma'ul amr mutum ya zauna ya nutsu ya tsara yanda zai yi abin sa yayi tadabburin al'amari ya tsara yanda zai yi wa shuraka'akum sannan bayan kun tsara naku ku dauko abokan wanda kuke bauta musu kuma bayan Allah ku hada hadda su su ma su mun sharrin gaba daya sun malaikun amrukum alaikum ghummatan bi ma'ana sun malaikun amrukum alaikum sirran wala wala multabisan kada al'amarin ku zama wani abin da za ku koye ko abin da za a rinka duhu duhu a ciki a a a fito fili kawai ku yaƙe ni kuma ku fito fili da sharrin duk da za ku yi sun makudu ilayya bi ma'ana sun mamdu ilayya wato ku zartar da shi a kaina ku aiwatar da shi a kaina in kisa ne ni bana tsoro in sharri ne bana tsoro in tsangwama ce ta baki duk bana tsoro ni na dogara ga Allah wala tunzirun bimana wala ni sa'a kada ku jinkirta mun koda koda gurgurdon sa'a ɗaya ne in za ku iya ku gama da ni idan raina yana hannunku ne wannan ayar abinda take nuna mana shine annabawan Allah da kuma sunnar da suka bar mana ita ce yin haƙuri da jajircewa akan da'awar Allah da'awa ta musulunci da kuma mutum babban makaminsa shine ya dogara ga Allah kada ji tsoron kowa fala ta khafuhum kafo ne in kuntum mu'minin sannan kuma mutum wato ya zama kada ya nuna ko kaɗan fargaba da jin tsoro da razana ga duk wata barazana da za ta iya samunsa akan hanyar da'awar Allah Allah maɗaukakin sarki haka ya nuna sunnar annabawa kamar yadda annabi hudu alaihi salam can za mu zo mu karanta da yake cewa inni ushudullah واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون كمن كيدن دد ذاكو iyakar ku jira kar ku saurara mun inni tawakkaltu ala allah rabbi wa rabbuk wa rabbikum sai dai mutum zai dogara ne ga allah to shine allah ce fa in ta tawallaitum idan kun kan gare kuka juya ba ni mana kazzabtum wa adbartum wa an tafkiri, idan kun kauda kai kuka ki saurarona fa mata altukum min ajr to akan me za ku tsangwame ni alhali ni ban tambaye ku ku biya ni ba wa'azin da nake yin nan ban ce a biya ba wa'azin da nake yin nan ban ce dole kai sai ka saurara ba amma me yasa kai ka kiji kuma ka hana wani ji kuma ka ce me yi shi ma sai ka yi fada da shi in ajriya illa ala Allah ba ga kowa nake jiran lada ba sai a wurin Allah wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni da in kasance cikin musulmi wannan aya tana nuna mana cewa wanda yake wa'azi da gargadi ya yi shi saboda Allah wanda yake karantar da mutane addini ya yi shi saboda Allah kare ya jira wani abin da zai samu a wurin mutane kar ya yi saboda abin da zai samu ya jira abin da Allah zai bashi wa ma inda Allah khairun wa abqa lil ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ai mutum ba zai iya biyan wato karantar da kalmar Allah ba Allah ne kadai zai iya biya shi da kansa don haka mutum ya jira na wurin Allah kar ya jira abin da ke hannun mutane sannan ayar tana nuna mana cewa annabi Nuhu alaihi salam tun kansa aka fara musulunci tun kafin shi ma musulunci ne Allah ya gina mutane a kai tun farko wato dukkan annabawan Allah musulunci suka yi kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani wurare daban-daban har kashi goma cewa dukkan waɗanda suka gabata addinin musulunci suka yi annabi nuhu alaihi salam shine farkon annabawa anan mun ji Allah ya ce ya ce wa umirtu an akuna minal muslimin annabi ibrahimu alaihi salam Allah madaukin sarki ya ce ya ce Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin dangane da ƴaƴan annabi Ibrahim din Allah ya ce wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun annabi Yusuf alayhi salam jikan annabi Ibrahim din rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي موسى عليه السلام ya kaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin haka kuma cikin mutanen annabi Musa din alaihi salam wato waɗannan as-sahara waɗanda suka zo suka yi imani suna cewa rabbana afrika alaina sabran wa tawaffana muslimin haka zamanin annabi Suleiman sarauniya balqis tana cewa rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Suleiman lillahi rabbil alamin haka kuma wato dangane da jikokin wato ya'yan banu Isra'ila wanda aka tayar da annabawa daga cikin su inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil haduwar hadu rabbaniyun haka kuma annabi Isa dan Maryama alaihi salam da shi da mutanensa wa iz auhaitu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun haka kuma cikamakin annabawa mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine cikon na goma da Allah madaukakin sarki yace kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka kuma Allah ya kira mu ne muka zama na sha ɗaya dukkan wato mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umarsa Allah maɗaukin sarki yace mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wannan ya nuna mana cewa dukkan annabawan Allah da kuma dukkan waɗanda suka bi su duk addinin su ɗaya ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da yake cikin sahih bukhari da muslim na abu huraira yake cewa nahnu ma'ashar al-anbiya auladu auladu illatin wa dinuna wahid yace dukkan mu annabawa kamar ƴaƴan ƴan uba ne amma dukkan mu wato addinin mu guda ɗaya ne to shine ma'anan wa umirtu an akuna minal muslimin fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk Allah ce sai suka karyata shi mu ko sai muka tserar da shi da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi fil fulk bi ma'ana fi safina a cikin wannan jirgin ruwan wa ja'alnahum khala'if sannan muka sanya su suka zama khalifofi jam'u khalifa suka zama mamaya a bayan ƙasa kamar yadda Allah ce sun maja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun Allah ce wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina sai muka muka dulmu yadda muka kuma halakar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu fanzur kaifa kana aqibatul munzarin ka dubi yanda ƙarshen waɗanda ake wa wa'azi in suka ki karɓa ya yake karewa waɗannan ma in sun ki karɓa wato ƙarshen su zai zama ƙarshen irin waɗancan Shi ne ma'anar gargaɗin da yake cikin waɗannan ayoyi thumma ba'athna min ba'dihi rusula ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لك بمؤمنين Allah ya ba da lada, Ubangiji maɗaukakin sarki ce sun maba'atna min ba'dihi rusulan ila qaumihim sa'annan sai muka tayar da waɗansu manzannin zuwa ga mutanensu bayansa bayan shi annabi nuhu kenan faja'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da ayoyi bayyanannu fama kanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl sai dai basu zama za su yi imani ba da abin da suka riga suka karyata tun a baya kadhalika natba'u ala qulubil mu'tadin Allah ce kamar haka ne muke wato yin dab'i muke rufewa muke dode zukatan waɗanda suke masu shishigi da wuce gona da iri ubangiji ya gaya mana cewa bayan annabi nuhu alaihi salam mun aiko da annabawa annabawa da yawa sun ma'arkal na na tattara Allah ce muka rika aiko manzanninmu wannan bayan wannan wannan bayan wannan ila kaumihim zuwa ga mutanensu faja bil bilbayina dukkan sun zo da wato bayyanannu hujjoji bi ma'ana al albaliga wato Walbarahim alkafi'a hujjoji waɗanda suke masu ratsa zuciya kuma masu masu gamsarwa waɗanda za su sa mutum ya yi imani amma sai dai fama kanu minu sai dai su mutanen da suka da aka zo musu ba su kasance za su yi imani ba makar da bubi himin qabl abinda suka karyata a baya don manzanne sun zo bai sa su sun yi imani ba amma dai Allah madaukakin sarki daidai na ba Allah bai gajiya ba rahamar Allah ga talikai wato inna la lazu fadlin alan na Allah rahamarsa da falalarsa ga mutane ta wuce tunanin dan adam in Allah ya aiko za a ƙaryata amma ba zai gaji ba zai sake turowa in Allah ya turo aka ƙaryata ya halaka su ya gaya ma waɗancan ku ɗauki izina da waɗancan waɗanda suka wuce a bayan ku an yi wa wasu an yi wa wasu an yi wa wasu amma duk da haka Allah madaukakin sarki ba zai daina turowa ba kowace al'umma sai an turo mata da nata manzon ya musu wa'azi amma sai dai ba zai sa su yi imani ba inda su riga sun karyata shi yasa Allah yake cewa kazalika natubu ala kazalika natubu ala qulubil mu'tadin haka ne muke dode zukatar masu masu wuce gona da iri masu masu masu ta'addanci wa Allah duk wanda suka yi haka sai Allah ya rufe zukatan sai ba za su iya imani ba me yasa Allah yake kazzabu sun karyata ne mu kuma fa natubu ala qulubihim sai mu rufe zukatan sai ba za su iya imani ba kamar yadda Allah ce bal ba Allahu alaiha bi kufrihim kafircin su yasa Allah sai ya rufe sai zaman an rufe wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko karka yi duk ba zai sa su yi imani ba sai dai su ce sawa'un alaina a wa'azta am lam takun min alwa'izin ko kai wa'azi ko karka wa'azi duk ɗaya ne a wurin mu to Allah ya ce summa ba'athna min ba'dihim Musa sannan sai muka turo a bayan manzannin nan da suke tsakanin bayan annabi Nuh wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh Allah ce wato wato zamuna da yawa mun halaka su bayan annabi nuh amma bayan hakan duk da haka Allah ya turo da annabi Musa wa Haruna da shi da annabi Harun ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da shi da masu fada a jin cikin mutanensa bi ayatina suka zo da ayoyin mu bayyanannu da kuma mu'jizozi fastakbaru sai mutanen suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin kuma suka kasance mutane masu laifi falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu qalu inna hadha la sihrun mubin sai suka ce wannan ai sihiri ne mabayyani qala musa annabi musa ya ce da su haba ku kuwa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu gaskiyar da ta zo muku ne za ku rinka ce mata sihiri a sihirin hada yanzu wannan din sihiri ne wala yuflihu sahiru ai ku kun sani ne ma na sani cewa masu sihiri masu tsafi ba sa rabauta qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana yace da su ai suka ce da shi yanzu wai ka zo ne domin ka kautar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai wa takuna lakum alkibriya fil ard sanan don ku samu mulki da ɗaukaka a bayan ƙasa wa ma nahnu lakuma bimu'minin mu dai ba za mu yi imani da ku ba to Allah nan ya gaya mana ne a takaice annabi Musa alaihi salam bayan ya gaya mana annabi Nuh isoshin da suka fi shahara kenan a cikin alkur'ani a gaya maka annabi Nuh a gaya maka annabi Musa a gaya maka annabi Ibrahim me yasa saboda akwai abun daukan izina da kuma galibin zamuna suna yin kama da irin zamanin su duk lokacin da aka samu mutanen da suka dade suna kafirci suka yi taurin kai to ba za su kai kawo mutanen annabi nuhu ba wa inni kullama da'awtuhum taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim tabshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ai ta ci gaba da kafirci ai ta jin ayoyin aki imani da su wannan sai mutanen annabi nuhu in kuma kana neman waɗanda su kuma saboda tsananin jin daɗin giyar mulki da kuma kasaita ta duniya da samun abin da zai sa mutum ya yaudaru da shi na ganin Allah ya bashi duniya wannan kuma sai ka ɗauko kisar annabi Musa alaihi salam da shi da mutanensa wato ko dai fir'auna saboda kasaita ta mulki ko kuma banu isra'ila saboda bunƙasa irin ta ilimi da jin cewa wato su suna da ilimin da suna da wayewa da civilization da ba sai sun yi imani ba wannan ya dace da irin zamaninmu waɗanda suke gani suna da ƙarfin mulki ba su kai fir'auna ba waɗanda suke gani suna da tsananin ilimi da basira da wane ne ai ba za su wuce banu isra'ila ba Allah maɗaukakin sarki yace walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin Allah ya riga ya ba su ilmi ilimi mai yawa to amma duk wannan ilimin nasu ya suka kare kar mutum wato kamar yadda Allah ce farihu bima indahum min al-ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un da manzanni suka zo sai suka yi alfahari da iliminsu to bai kamata mutum ya gwada irin abin da wasu suka gwada ba su sha ba shi yasa Allah ya kara kawo mana kissar Annabi Musa alaihi salam Allah yake cewa mun turo annabi Musa bayan wato annabi bayan waɗannan annabawa da shi da ɗan uwansa Harun zuwa ga Fir'auna da mala'insa almala su ne wato manya akabira mujrimi na, manya manyan mutanensa masu faɗa a ji a mulkinsa bi ayatina muka aiko su da ayoyinmu ayoyi na cikin attaura da kuma ayoyi na zahiri wa laqad atayna Musa a ayatin bayyana. fastakbaru wa kanu qauman mujrimin sai suka yi girman kai suka ki suka zama masu laifi falamma ja'ahumul haqqu min indina yayin da gaskiya ta zo musu daga gare mu qalu inna hadha la sihrun mubin sai suka yi abinda suka aka saba dama kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka ne kowa ma in suka zo in suka ga gaskiya ta zo tana so ta sha kansu sai suke sihiri ne saboda mutane su ɗauke hankalin mutane kan su bi qala musa ataquluna lil haqqi lamma aku annabi musa yace yanzu wannan gaskiyar da ta zo muku daga Allah ne kuke cewa sihiri ne a sihirun hada yanzu wannan sihiri ne wala yuflihu sahirun aini na san da cewa masu sihiri ba sa rabauta qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana suka ce mata ajitana litalfitana kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu al-ahqaf ajitana lita'fikana an alihatina Shi ne litalfitana bi ma'ana litasrifana ka kautar da mu ka raba mu da abin da iyayenmu suke bautawa wa kuna lakum alkibriya fil ard ku kuma a ce ku ne kuke da mulkin kasa alkibriya wato ku ne masu fada aji bi ma'ana al'azamatu war ri'asa ya zama ku kuke da ɗaukaka da wato mulki shi kuke so wa ma nahnu lakuma mu'minin mu ba za mu yi imani da ku ba mafi yawan hujjojin waɗanda suka kafirta annabawa su ne wannan guda biyu ko su ce su ga iyayensu abin da suke kai su ba za su canza ba ko kuma tsoron kar su rabu da mulki takalidin iyaye kamar yadda imamu shaukani yake cewa shi yake halaka mutanen da kuma zai iya halaka mutanen yanzu <clears throat> duk wanda yake ji cewa wai iyayensa kuma iyayen ba akan shari'a suke bai ce shi yana nan akan abin da iyayensa suke ya ji gaskiya ya ki karba ya ce to iyayensa fa to Allah ya ce kula awalau kana aba'ukum la na shay'an wala ya yahtadun ko da iyayenku jahilai ne sai ku ce dole sai kun bi su to haka suke yi a baya sai su ce iyayensu iyayensu wa kadhalika ma arsalna min qablika min rasulin wa kadhalika ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun Allah yace qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum ko da abinda aka yi muku gargadi da shi ya fi shirya akan abin da iyayenku suke kai amma su ba za su yadda ba to Allah madaukin sarki ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu da son duniya na mulki da kuma magana akan iyaye wato akan shine abin da yawancin mutane ke ƙin karɓar gaskiya da dalilin su cikin faɗin Allah ta'ala a cikin suratul mu'minun al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hada illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum walau sha Allahu la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin suke cewa wannan yana so ne yuridu an yatafaddala alaikum mulki yake so ya samu suna jin suna tunani ne cewa in addini ya tsaya to gargajiyanci da tsarin siyasa da tsari na gwamnati duka zai yi daidai da irin na addini ne su kuma zai zama ana yi banda su kenan tunda su ba masu addini bane to shi yasa sai suna don kokarin kare kujerar sai su karɓar addini ko kuma iyayensu saboda su ba ta so a ce suna cikin duhun jahilci a ce sun miƙa wuya waɗansu sun zama malamansu sai su ce ai iyayensu abin da suke kai shi ne, to waɗannan hujjoji guda biyu su suka halaka na baya na gaba sai su ɗauki izina da shi wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim hmm. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم الله يجي لا بالي يجي دبا يا عند فرعون ya ce da mutanensa ku zo mun da dukkan wani mai sihiri masani ƙwararre gogagge a harkar sihiri saboda in ƙure musa falamma ja a saharatu yayin da su waɗannan matsafa suka zo ƙwala lahun musa annabi musa sai ce da su al'umma antum mulkun ku jefar da abin da kuka zo da shi na jefawa falamma alƙau yayin da suka jejjefa sandunarsu kenan qala musa sai qala musa ma ji'tum annabi musa sai ce abinda kuka zo da shi tsafi ne inna allaha sayubtiluhu allah zai ɓata shi inna allaha la yuslihu ala amal al allah baya gyara aikin masu barna wa yuhibbu allahu al haqqa bi kalimati kuma allah zai tabbatar da gaskiya da kalmominsa walau karihal mujrimun ko da masu laifi sun waɗannan ayoyi da muka karanta mun karanta makamantan irin su a baya cikin suratu al'araf inda muka yi bayani daki-daki a cikin tarihin annabawa wanda yanzu ba bukatar mu maimaita shi da kuma yadda aka buga a tsakanin annabi Musa alaihi salam da shi da waɗannan matsafa wanda ƙarshe abin da ya ƙare shine dukkansu sun zo sun ji kunya kuma suka zo suka yi imani da annabi Musa to abin da ya fi damun mu a nan shine waɗannan ayoyi da yanzu muka karanta ga wata fa'ida nan hadisi ne wanda ibnu abi hatim ya ruwaito daga lais ibnu abi sulaim wanda yake cewa balaga an na Ha'ula, ayati shifa'un mina Sihir, ya ce, na samu a cikin harka ta ilimi cewa waɗannan ayoyi ayoyi ne na maganin sihiri ayoyi ne na maganin sihiri ina fata an san menene sihiri sihiri shine abin da wani zai iya zuwa ya ƙulla ko shi da kansa ko ya sa a masa na abin da zai iya sa ya canza ɗan adam daga yanda ya saba a ɗabi'ance ko ya sa ya yi abin da da a ɗabi'ance ba zai yi ba ko ya hana shi abin da a ɗabi'ance da zai yi ko ya hana shi abin da da da zai iya a ɗabi'ance wato sai ya sa shi kuma ba zai iya ba wannan shi ake nufi da sihiri kuma ana yin sa ne ta hanyar haɗe-haɗen waɗansu abubuwa da taimakon aljannu to wannan aiki ɗin na sihiri kafirci ne kamar da muka karanta a cikin suratul bakara a cikin ayar ba'u ma tatlu shayatin to wannan aikin na sihiri yana da maganinsa a cikin alkur'ani waɗannan ayoyin da muka karanta suna daga cikin ayoyin da ake wato yin maganin idan mutum an yi masa sihiri ko an yi wa wani ya taimaka masa wajen magani bi iznillahi da iznin Allah ufi ina in fihi ma ana iya karantawa a cikin ruwa wanda yake cikin wato tasa ko a kofi a karanta sun mai yusabbu ala ra'sil masrur sannan sai a zuba ruwan ko a yayyafa ruwan akan wanda aka yi wa sihirin wato waɗannan ayoyi kenan na cikin suratu yunusa alaihi salam da kuma ayoyin cikin suratu al'araf wadda muka karanta da kuma ayoyin cikin suratu faha waɗanda za mu zo mu karanta su a nan gaba in Allah ya so. To wannan zai zama shine jigon darasinmu a yau yin bayani dangane da wato sihiri da kuma wato arruqyatu shar'iyya yadda ake ruƙiya a musulunci idan mutum ya kamu da cutar da take da alaƙa da aljannu ko sihiri ta hanyarsa suka shiga ko suka shiga don raɗin kansu wata hanya ce ya kamata a bi ta hanyar isti'ana da alƙur'anin Allah da wannan alƙur'ani Allah ya ce mana waraka ce ta ya ake magani da alƙur'ani domin samun waraka daga irin waɗannan cututtuka mu sani dai daga farko abin da ake nufi da rufiya shine addu'a ta hanyar amfani wato neman waraka a wurin Allah ta hanyar amfani da ayoyinsa da kuma abin da ya tabbata na azkar a cikin sunnar annabinsa sallallahu alaihi sallama da addu'o'i wannan shi ake nufi rufiya kuma dukkan malaman musulunci sun yi ijima'i a kan cewa wannan abun masharu'i ne a musulunci yin ruqiya da kuma yin tofi da kuma neman magani da alkur'ani da karanta shi ga marar lafiya domin a samu ya warke ko yin amfani da waɗansu addu'o'i da suka tabbata a sunna ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbata babban abin da eh, zai zama wato ga waɗansu shine inda ake jin waɗansu ke cewa ba su yarda ba cewa babu ruqiya wannan ruƙiya din bid'a ce ko kuma bata tabbata ba a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata da ijma'in malamai kamar yadda alqadi iyad ya hakaita wannan ijma'in haka kuma wato wasu daga cikin malamai kai ciki har da malamanmu na mazhabar malikiya su ma sun tabbatar da wannan mutum yana neman ƙarin bayani yana iya duba littafin wato almadakal wanda ake ce madakal wanda mutane za su yawan jin kala rawi yana cewa a cikin madakalu wannan littafin ɗaya ne daga cikin littattafai na malikiya na wanda ibn hajj a alfasi ya rubuta wanda a ciki ya yi magana a kan cewa malamai sun tabbatar da wannan ko a cikin littattafan da suke kusa da mu ma duba mana nan cikin labirarin nan duba littafin ashalul madarik littafin sharhin askari za ku ji abin da malaman malikiya suka tabbatar dangane da rukiya da ayoyin Allah a cikin alkur'ani ga kaɗan daga ciki nan wannan littafin na asharul madarik wanda shine sharhin askari na al-imam al-kashnawi da abin da yake a cikin shafi na 365 a cikin juz'i na uku na wannan littafi yake cewa wa amma ruqa fala ba'sa biha bi kitabillahi ta'ala yace yin ruqiya ko tofi babu laifi idan za a yi da littafin Allah ne walau bi ayatin minhu koda da aya ɗaya ne a cikin alkur'ani saboda Allah ya ce wa nunazzilu min alquran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin saboda Allah ya ce a cikin alqur'ani mun saukar da abin da yake waraka ce da kuma rahama ga mu'minai yace wa yurqa bil fatiha ana yin ruqiya da da suratul fatiha wa akhiru ma yurqa bihi minha da kuma mafi mafi okay sannan kuma karshen abin da ake yin ruqiya da shi a cikin fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma yurqa bihi kathiran ayatu shifa sannan akwai ayoyin da ake ce musu ayatu shifa guda shida na cikin alqur'ani duka ana yin ruqya da su sannan ka duba shafi na gaba shafi na 366 malam ya ce wa qad nuqila an al-qadi iyad al ala jawaz ruqa bi kitabillah yace an nakalto ijma'i daga wurin al-qadi iyad akan cewa yin ruqya da littafin Allah ya halatta wa ala man'iha bil asma'il a'jamiyya sannan kuma an hana yin ruqiya da sunaye waɗanda ba na larabci ba ko irin abinda matsafa ko ɗan sha'awada ke yi dole sai dai a yi amfani da abin da ke cikin littafin Allah wa fi zadil muslim ya ce a cikin littafin zadil muslim ya ce wa qad tatabba'tu kutuba ahli al-madahib al-arba'a na bi diddigin littattafan malaman mazhabobin nan guda hudu gaba ɗaya mutunan wa shuruhan wa hawashi da mataninsu da sharhinsu da hashiyarsu fawajattuhum na ala jawazi ruqya sai na samu dukkan su sun yi ittifaki akan cewa ya halatta ayi ruqya bi shurut amma ga sharuɗan ruqya a musulunci na farko an takuna bi kalamin lahi ta'ala au asma'ihi wa sifatihi idan za a yi ayi da wato sunan Allah da littafin Allah ko ayi da sunayen Allah ko ayi da siffofinsa wa billisanin arabi kuma ya zama yi da abin da yake na larabci aw bima yu'rafu ma'anahu min ghairihi ko kuma da abin da ake iya gane shi ake iya fahimtar ma'anansa in ba da larabci bane bi sharfihi amma ya zama da sharadi irin na abin da aka faɗa a larabcin shi za a faɗa a ɗaya yaren sannan wa an yi utakada anna ruqyata ghayru mu'assiratin bi nafsiha sannan kuma mutum ya kudurta cewa ruqiya ba ita da kanta ce take tasiri ta warkar ba bal bi taqdirillahi azza wa jal sai dai da kaddarar Allah shine wanda yake warkarwa Wafil fil ya yace a cikin muwatta na al Malik imamu Darul Hijra Allah ya masa rahama anna Abubakar radiyallahu anhu cewa sayyidina Abubakar Allah ya kare yarda a gare shi qala lil yahudiyyati allati kanat tarki Aisha ya gaya wannan ba yahudiya da take yin tufi wa nana Aisha yace da ita irqiha bi kitabillah in zaki mata ruqiya yanzu sai dai in zaki da littafin Allah wannan kaɗan kenan daga cikin dalilai da yake tabbatar da har a masabanmu na malikiya akwai rukiya kar wani ya dogara da masaban malikiya ya ce yana takalidin masaban malikiya amma babu rukiya a musulunci bayan wannan ana yin rukiya ko dai mutum ya yi wa kansa ko kuma mutum ya yi wa wani ta yadda mutum zai yi wa kansa ko yadda za a yi wa wani kala uku ne ko dai mutum ya karanta ta hanyar tofi ya tofa a hannunsa sai ya shafa a inda yake masa ciwo ɗin hanya ta biyu ita ce mutum ya taɓa wurin da yake masa ciwo ɗin wancan shine annafas wannan kuma shine almasu shine mutum ya shafi inda yake masa ciwo ɗin sai ya rinka karantawa na ayoyin da ake karanta ko addu'o'in na uku shi ne an tuƙura al'ayatu filma a karanta a cikin ruwa ta hanyar da za a matso da ruwan kusa-kusa da baki ana karantawa iskar da ake hurawa ta albarkar waɗannan ayoyin suna kaɗa ruwan sannan daga baya sai a ba mutum ya sha ko shi ya sha da kansa ko kuma a yayyafa masa ruwan a kansa wannan yana daga cikin hanyoyin da ake yin ruqiya ta addinin musulunci sannan kuma yadda ake yin ruƙiya din idan aka zo ga yadda aka fi so shine in har mutum zai karanta wa wani ayoyin alkur'ani domin neman waraka ya zama suna cikin alola cikakkiyar tsarki da shi da wanda za a yi wa ruƙiyar na biyu shine ya zama ya ƙudurta a ransa cewa yana so ya taimaki ɗan uwansa ne kada ya ƙudurta abin da zai samu a ciki sannan kuma ya fuskanci alƙibla sannan kuma in ya zo ya fara da cewa bismillahi arqik min kulli shay'in yuzi wa min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfi bismillahi arqik kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito lokacin da Jibrilu alaihi salam ya zo yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruqiya ga yanda ya masa na gaba shine mutum yana an fi so a yi karatu a bayyane ana ji in aka yi a asirce ma babu laifi amma an fi so a yi a bayyane saboda ya fi tasiri sannan kuma ana so mutum lokacin da yake karatu ya rinka tafakkuri kan ayoyin da addu'o'in yana halarto girman Allah da jin cewa Allah ne zai warkar shi wanda ake wa da kuma wanda yake yi sannan ana so a lokacin da aka zo yi mutum ya ɗora hannunsa ko dai akan inda cutar mai cutar take ko kuma a kansa idan namiji ne ko kuma mace ce idan matarsa ce ko kuma muharramarsa amma in ba haka ba to mutum ba zai taɓa jikin wata macen da ba take muharramarta ba sannan kuma mutum ya zama in aka zo karantawa zai iya ya ta maimaita waɗannan ayoyin kai mutum ya gajiya sannan ana iya a yi yau a yi gobe a yi ta haƙuri saboda tun da addu'a ce Allah shi ke amsawa lokacin da ya ga dama mutum kada ya zama mai gaggawa a ciki ayoyin da ake karantawa a wannan lokaci na rukuya sun kasu kashi-kashi akwai ayoyin da ake karantawa idan ana yin asalin ruqiya wa wanda aljannu suka kama akwai ayoyin da ake karantawa wanda sihiri ne aka yi masa wanda shi zai iya yi wa kansa ko kuma a yi masa akwai ayoyin da ake karantawa wanda an yi masa irin wannan din amma kuma aljannun sun zama suna da taurin kai da sun ki su fita akwai ayoyin da ake ce musu ayatul azab ko ayatul harf ayoyin da suke kona wanda duk ya kangare ya ƙi bin abin da Allah maɗaukin sarki yake so sannan akwai kuma ayoyin sakina wanda yake da matsala ta kuncin zuciya wanda sihiri ya sa ya kasa nutsuwa ko wanda ya kamu da ciwon depression a karanta masa ayoyin da ake ce ayatu in inshirahi sadr ko kuma ayatu sakina wanda duka za mu je kaɗan daga cikinsu. yanzu waɗansu ayoyi ne ake karantawa saboda rukiya ana rama lalubo cikin Alƙur'ani. fara farko suratul fatiha بسم الله الحمد لله رب العالمين شاب شاب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة ربيار سورة البقرة نفرقو كنت ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سنة أكوي واتبعوا أكوكم وإلهكم إله واحد سنة أكوي الله لا إله إلا هو الحي القيوم akwai amanar rasulu duk wannan suna cikin suratul baqara tsallaka sai wasafati safa farkon suratul safa wasafati safa فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقب تكأشن سورة المؤمنون أفحسبتم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سيكما قل يا أيها الكافرون قل, أو قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلك قل أعوذ برب الناس وأنا ندسنا cikin آيات الرقية sannan sai kuma ayoyin da ake karantawa idan sihiri ne wancan idan aljannu suka kama mutum ana so a cire aljannun a raba shi da su ake karanta wancan amma ayatu ilaji sihir su kuma su ne waɗannan da wannan surar ta kawo su wato akwai a suratul araf akwai a nan suratu yunus akwai kuma a suratul taha me yake na cikin suratul araf wa auhayna ila musa an alqi ila musa an alqi فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين سألنا سيكم أنا تشكي سورة يونس أنا وقال فرعون ائتوني وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون تشكتون تشين لتشين سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين وإما أن نكون أول من أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى to sai kuma ayoyin da ake karantawa idan aljanni yayi taurin kai waɗanda suke kona shi su masa azaba kawo ayoyi da suke da alaka da wannan suna da yawa alqur'ani shahidallahu annahu la ilaha illahu شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب وإن صرفنا إليك نفرا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجئكم من عذاب أليم نعم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين وما سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نعم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون يا إيشو kamar da kusa da ƙarshe-ƙarshe ga sunan suna da yawa da inna lazina fatanul mu'minin إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق waɗannan ayoyi suna da yawa sun kai kusan jeri daga cikin surori har guda ashirin a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna azaba duk abin da aka karanta irin wannan yana raɗaɗi da ƙonawa ga dukan wanda ya kangare daga cikin aljannu ya ƙi fita a cikin wato daga jikin bawan Allah sannan akwai kuma ayoyin da ake ce musu ayatu shifa waɗanda ake karanta domin neman waraka waɗanda Allah ya ambaci sunan shifa a kansu a cikin alkur'ani kamar faɗin Allah ta'ala wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin da faɗin Allah ta'ala يخرج من sharabun شراب alwanuhu fihi shifa'un شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين دفع الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء sannan sai kuma ayatul hif waɗanda suke sa Allah ya kare mutum wanda suka fita kar su sake dawowa wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimun wa huwa arhamur rahimin lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فمشيناهم فهم لا يبصرون وحفظا من كل شيطان مارد in kullu nafsin lamma alaiha hafiz da sauransu da kuma ayatu sakina wanda yake da depression ya masa tsanani shi kuma ayin da suke sa mutum ya dan samu nutsuwa ya koma cikin hayyacinsa thumma anzala Allahu sakinata ala rasulihi wa ala almu'minina wa anzala junudan lam tarauha da kuma إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ده هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ده كما فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين waɗannan dukkansu suna tabbatar mana da yadda alƙur'ani za mu iya amfana da shi bayan wa'azi da gargaɗi da amfana da ayoyinsa da ɗaukan hukunce-hukuncensa kuma ya iya zama mana magani ga cututtuka musamman kuma cututtuka irin waɗanda bincike na likita a yanzu ba zai iya sa a gane kana da wannan cutar ba jama'a mu amfana da alkur'ani ta hanyar maganin irin waɗannan kuma mutane suna iya neman waɗanda suka kware akan wannan harka na ilajul sihir da ilajul ayin wanda ita ma gaskiya ce shine kambun baka da kuma sauran abubuwa na nau'uka irin waɗanda aljannu suke sabbaba wa mutane a yanzu akwai hadisai da dama akan wannan akwai ayoyi banda waɗanda muka karanta lokaci ne ba zai bamu damar mu kutsa a ciki ba da ya zama daidai cikin abin da muka faɗa Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh